za mu karanta musamman muna sha ba da nufin shekara talatin da biyar wanda yake na muna cikin babin jemawa mutanen muna shahi na da bakwai daidai da zama guda wanda idon amura an gane shi haka nan kuma wato bagiri wanda ya tsarkaka ya nizima a yi taimama da tsiro tsakura ma'ana wanda ya siffantu da tsarkaka ina da misali ne ka turabin kamar toka yanzu tokan nan huwa abdal samani an ka ce yanzu tokan da aka yi jahili in ya zan nan take na Allah halice ta maza ya rafe ka da dau ya ce walau mu kira ko da ɗaya mota aka yi da wani An aka ce ta yi. wasan ji an yadda kuma gara ba ga gari mai sanyi kwarai domin ita ba tana da cikin sai yin gaba don alawar jina ce wanda ba hadu an yi taimama da wani mai taɓa da wuri na da nan gina har zuwa irin da nan da har zuwa jiwa ta zo da nan gina haka kai gara ƙwararwan duk wuri na taɓa da wana in kana da gaban su kana jana yaro amma in ka sauka sai na to in ka samu tsawar tsawar kana ya sauka ka yi da yawa da ya amma ni an wajiha ya dai ya zo cikin da wani amma in ya aba hannuwa ya haka to in ya haka kada ya samu eh, jaffafa ya kuma da hannuwa warwaya da wa وفيها خففة يسوت دا لا بني بكوتا معنى يتمو بطل وجبت ana dimma ga wuri wanda yake mai sumunti amma sumuntin nan da za a ya gare shi wurin yake nan a gina bai nan da ba a ya an bai domin ɗaru yukuri yuku an kai aji an kai an ya ce da kuwa tana da shi daga kai a ce ba ya sa aka fi lalle ba wa ne a yi ce ma zama gidan zinari ko abu ba ah, wa ne ko a yi ce ma ga ma'adini da na kanin wato gairi na kanin amma ban da zira zinari na ko ba wani ma'adini na da daban walau halin haka nan kuma ya kasance gairin da hali muna tare da kuwa wa manqulin ya kasance kuma da manqulin na shi wannan ma'adi kada ma'adi yana kiro da wani lafa da ba su kada ta wani da ba su ba da ma'adi ina da fa'idi ne ka shafe kamar kanwa ko za a ga ta ko يرجع لأن تبدو يأخذ ويشن هذه ما أظن إذا نحدث إذا كما ربنا إذا نحدث إذا نحدث kenan wannan wani za ka iya za ka iya kai an ko da an ga wani da wani ne kuma ya za ka yi da jami'in lafi biyu da ba amma ana yadda ma wani da yake wani ba ne da ko wani maridin da bane ya samu ga marar lafiya ya halatta da rufi ne ma gaban gona yuku wanda an A au da koko bangon dutse amma ba wanda an kore ba a'a la da hadiri ba ta martaba ba sarai bai yi lantar in an kai da tabarma ko da tana da kura sai hukumar ba waka shafin haka nan kuma da yawa ba ta inganta a yadda da kankamu ba a yi Milaji ita ce kamar da yake da yake da yake ake haki da biya maku wanda ne ka tafi kana da rumus rumus ba a yi kankamu to shi sai mama ya ya kuma ga lazima ya koma ga ya yi ba mun ga dai wa fi'luhu fil waqti ya da duk da aiwata cikin lokaci don bai inganta aiki a saurari lokaci fal'ayi a wannan fita wanda yake kora da samun ruwa su farkon fita na lokaci da yawa wal mutahaddidu wanda ke dan ma'a yana kai da kawo mai shakka fi ruhu ya cikin ruwa au wujudi ko samun ruwa wasu tsakiyar lokaci warraji mai dan maha a kan hukar da lokaci ma tare da ko to zai da jama'a wabiha ya zo cikin mudawwala ta yi wujudin kirirai kiraji ta yi ruhul magariba jinkiri ne magariba duk shafaƙin har zuwa ko shawarci ba an ce magana an so a yi marmara a gabatar da zargami lokacin da misali ne yana to amma in mutum bai da ruwa yana dan ma ya samu babu komi ki bari har zuwa hukuncin wani shi samu wani yana yi magana babu komi wa sunna an sunna ta da tartibu wato tartibin shi ke mama a gabatar da shawon fuska da shawon hannuwa mun gane ko wai ranar dukai kuma an shawa an sunnatar da shaha zuwa ga marafikai wato kusa kare hannu wata da jibu zarfati da sabuntar da duka in an buga ta ju a koma gawa don mi ne da irin da hannuwa wani riba ta fiye sun an so cewa da filin layi wurin taimama in ya kara a rahama da rahimi wasu malaman sun ya fafa wasu wasu ba ce bai fafa daidai ba mun gani ko wa bayu da zahiri yunafu da farawa kuma bai jin dama dai in za a ce mama to ya fara ta hannaye nai amma zahirin dama har zuwa ga yatsoki dai ba a zuwa ga hali na aka zuwa daga abin da

wa ba da jimin irin wudu'in sai mata ba shi da abin da ba ta alwala yana na ba ta alwala duk abin da ta ba ta kamar ya kuma zama da yi zama ta kyauta ko ba haka ba ko don shakka A ashe ya ku alwala ko zama wada eh. wani wani da ba ya kaura sarati sai ba ta bashi shi kan ruwa gabanin da sallah la fiha ba ji ma cikin sallah ba wanda ya kafa la a domin an riga an shiga aiki Qur'an ya hana mu ba aikin ba da illa na fi da hutu wanda ya mance da ruwa wato cikin zango ne ya shiga jemama ya shiga ya jemama a shi kaya na a shi wala cikin kaya ne yana cikin sallah sai tuna sai sai assalamu alaikum ne zai zo ko ba shi azaba wani nuna nuna ziru muna tare to wanda ya take ta da ɗan ruwa ya mai da sallar da ya da zai mama da ban sa wani wani ina lokacin da wani ko misali ne wata har illa mai rai ya ta ma ba Allah da bayar ba ina misali ne tawajibihi kamar wanda ya samu ruwa ya kurbi ni ko ta gari shi ma ya riga ya zama sallah ya yi nema ya yi nema da gaba na shi kwanai daga baya zuwa sai ma ya gama sai dai wani ce mai tafi na ji kamar tana magana amma ban ji da ruwa na daga kayan ruwa ake gafu na da to shi ma an so ya bayar amma dai ta yi wata da ne muna tare awa hajji ko ko cikin zango ne ya yi sallah da taimama bayan ya nemi ruwa ya mutu akwai sun gane sai da ya gama sallah tituna wata hali mun gane farki wancan suna ta ba la in zahaba ra'aruhu amma banda inda ya zo inda za a ce ma kaya ne an ɗauka ai gaba da ya zama ya zama kullum sai ce ruka ya buɗe na rubuta da sa ya ko ya ce ma an kai kamar jan da sallah ya ka ce ga yawon tafi wannan ya kama kare ya fanta shi kuma wa kawo mutum muna tare haka nan wanda aka yi tsoron barawo wato na wani kenan ya kina a wadannan au au ta buɗe ko ko na ji tsoron wasu lai wa maridan alimu muna wuda haka nan kuma mara lafiya wanda ya samu wani wanda ya kawo ruwa ba yi tsoron yadda ma ya sallah sun yi zama cikin lokaci to ya mayar cikin lokaci ya in bai mayar ba ya yi wa rajin kaddama sun ba da mutu ko kamar mutum wanda ke tamba ya samu ruwa sai ya gabatar da sai ma ya alƙayin sallah a cikin hukumu ta yi da gabatar da ruwa ya samu to ya mayar a kwantar lokaci wa mutane don haka nan ne tare da biyu biyu da samun ruwa

Eh, kamar wanda ya saka ta alamu aiki cikin kuɗi ne ya tsaya lafin nan lafin kuɗi wani jama'a daga baya ta yanzu ne ɗaya ba ta to shi ma an kula na yadda ya mai ta yi to la ala da wani amma ba shi ma wanda ya tsaya da su guda ba a wuce kan bai mai zuwa wata mutane nuna alamu ta da baurin haka nan wanda ya fi inda an boli inda boli ya sama inda an bai sai to shi sai so ke ha sau ba to ya ya mama inda ya ba ba wa amma an fasar malwara ko mai jika bil inda ake shakka sama salimon mafuji ba sai an kuma wata ta ba wani ma inda an ka tabbatar na. kama ta zara hala gwamnati amma imamu ya taɓa ita yana ta sauran lokacin da kuma don ni, ne ƙa'ida da har da ɗan da ba yanzu ba ana mutum da ko a tsaye sai akwai malamin da yake in ƙasa ta buɗe na zai to saboda wannan ƙauni in ya riga ya yi to sai mu koma mai mura'a ga wancan kauli kan mutum da kuma da yana da mai adalci gare wanda ne a na adam da ma'in da dalilin mutu wajen wajen ma'a mutu sai an haramta amma ma da yake a ce har kan da karanci ba da hannun na rashi ba an hana a kan wanda an bai alwala muna tare da amma ga shi da alwala ga wanda mai alwala amma bai da ruwa ya ya iyali ko kuma an hana ga wanda bai da ruwa yi jimani da iyalinsa domin in iya sun mutu ina da alwala alwala ni zai ba babu ruwa alwala in iya jima'i abin nan wanka ya ne su babu mamaka to an hana waɗanda su yi waɗanda ayyuka an fi ke mala ila da ɗule sai da tsawon gwaranci ya rike gwaro yanzu aka kawo mai mata babu ba Allah to wa inna fi ila al-khamsa in mutum ya mace da ɗayan sallah biyar da sun kowace ta ba a zahar ta da asar ta magana ta isha ita a su ba ta da sun kowace ta ba can wajen rankon sallah sallah nawa yake to sai yamma ma hamsin kowace sallah zai ji masa yawa da domin an ce ba a sallah duk ta farilla da kemma guda muna tare da ba wa qaddama zuma in ma da ma'ahu junubun wakon jama an gabatar da ruwa ya faru ruwa ma da yawa amma ba a wuce rubuta a cikin magana wanda shi ada ruwa ne ga mutane suke da ruwa sai ana mai fa wannan da aka tare da su shi kuma sai ga ya samu da ya mu wani shi wa ga ya ya shi ko wanga ya mawarki yana buƙatar yiwuwar ta kame shi ibada to amma kas ba ta da ruwa ba don haka a gabatar da ruwa ga mai wanka na mutuwa mai jara ce ba ta mama in za da hafa a rashin sai don tsoron ihi shi adarwa ya mutu waɗanda su kuma ga haka haka amma in yi doguwa na tana a gari gari yana yawon kuma su yi saboda kishirwa eh, sai a mai jama'a a wuri su ba za su ba su lọ́kọ̀tún àtúnìta tónìta shi in da adam kana an da su waro kalma in da adam na su waro kalma ko da muka don haka bari gudu da duk wannan كقوله كقوله لهما كما ان الرؤيا يدور وحده to wanda an wanda an gaba ya ja ya ga bai jama'a ni za a yi an ga akwai magana wanda mai kima ta wuri ya kima ruwan nan ga magana wannan ba wannan dan ko su ce yan wa awa awa azinari da kamar wannan da da ka yi musu kudi a ga magana kan kudin za a yi a raga jama'a kudin su ake musu kudin darajar su ne to mu da muke karatu a cikin alƙiyar musulma

وقضاؤها جميع سلا نفادها لأدم الماء الذي هو وضع وقع الجن لا تمريش إذا أوجد عن ومن لم يجد الفا ولا مدرنا فأربع إلى قوانين والخبا يصلي ويتجهز ما كان ما يقول فارجو من يشرع على أشرف